Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim ayawa muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi inda za ku ji cewa matsalar man fetur din najeriya na haifar da matsalar karancin wutar lantarki a jamhuriyar nijar lamarin da ya sa mutane ke ta kokawa shi kwana ne ban da wata gida na ɗiya na kuka kuma yi wata mutu a kamun jika arba'in kuma jika arba'in kuma kuɗi bai sauya da matsala daga nan ne a gyara mana ana gyara mana To a najeriya kwanaki kaɗan bayan da hukumomin tsaro suka cafke Khalid Albarnawi shugaban kungiyar Ansaru mai tada kayar baya. Shin Najeriya ce kaɗai za ta tuhumi Albarnawi ko kuwa har da Amurka da ke neman saruwa a jallo? in an hukunta shi ya gama wa'adin hukunci da aka yi masa nan kuma za a iya miƙa shi wa wani ƙasa sannan su ma in suna da magana da shi za su iya yi kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon lamarin shin a najeriya ya kamata a rika tuhumar shugabannin boko haram da ke da ake kamawa ko kuwa amurka da ta ayyana kungiyar a matsayin 'yan ta'adda lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu hari assalamu alaikum hukumar ba da agajin gaggawa ta amurka ta ce ta kara samar da wani sabon manhajan wayar hannu wannan sabon manhajan za ta baiwa mai amfani da ita damar aikewa da sako ga mutane yana mai tunatar da su akan su ɗauki matakin kaucewa a kowane bala'i a gidajensu ko kuma zuwa ga iyalansu haka kuma masu amfani da wannan manhajan za su iya samun sakon zama cikin shirin ko ta kwana domin yiwuwa aukuwar wani haɗari ciki ko har da alamun nuna hayaƙi kaucewa gobara tare da inganta duk wani abu da ke nasaba da gobara sai kuma dabarun kubuta daga hadarin gobara kamar yadda mataimakin babban jami'i mai kula da shirin kare kai na hukumar tim manin ya faɗa ya ce an zo lokacin da wajibi ne a koma ga amfani da wayoyin domin a cikin shirin zamowa a zamo daidai da abin da zamani ya tanada hukumar ta ce wannan sabuwar manhajan zai taimaka wa iyali su ɗauki matakin kare rayuwarsu daga haɗarin kowane iri ne a kuma kowane lokaci yau ne rundunar 'yan sandan kasar switzerland ta kai samami a ofishin hukumar kwallon kafa ta turai bayan da aka bayyana cewa sunan tsohon sakataren hukumar ta uefa gianni infantino na cikin waɗanda suka fito a sahun sunayen nan na panama hukumar kwallon kafan ta ce ba shakka yau sun karbi bakuncin rundunar 'yan sandan kasar ta switzerland waɗanda suka zo da izinin binciken ofishin nasu hukumar ta uefa ta ce ta miƙa wa waɗannan 'yan sanda takardun da ke ɗauke da cikakken bayanin kwangilar da aka cimmawa tsakanin hukumar da wasu gidajen talabijin biyu da sunansu ya fito cikin batun sama da faɗi da aka yi da kuɗi a binciken da ake yi na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya yanzu haka infantino shine shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa hukumar ta kungiyar kwallon kafar ta tarayya ta ce ta miƙa wa rundunar 'yan sandan dukkan wasu takardun bayanai da suka buƙata. kuma hukumar ta ce za ta baiwa 'yan sandan dukkan goyon bayan da suke bukata domin su samu nasara a wannan bincike da suke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar white house ya faɗa yau cewa gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugaba barack obama za ta karkata alkalan wasu kuɗaɗe har dala miliyan 600 daga yaƙi da cutar ebola zuwa yaƙi ga kare bazuwar cutar zika jami'in ya ce waɗannan kuɗaɗen ba za su isa ba ba za su isa biyar bukatan yaƙi da cutar zika ba sai dai a ɗauki matakin wucin gadi kafin majalisar dokokin ƙasar ta amince da ƙarin kasafin da gwamnati ta nema wannan sanarwar dai ta fito ne daga bakin babban darakta mai kula da kasafin kuɗi shawun novan yanzu haka dai fadar ta white house ta miƙa ƙarin neman ƙarin kasafin kuɗi har na dala biliyan ɗaya da ɗigo tara a yau ne fadar white house ta fidda sanarwar cewa muddin ba waɗannan kuɗaɗen gwamnati ta sa ta samu ba to zai yi wahala a ce kasar ta iya tunkarar wannan cuta ciki ko har da kare cizon sauro da gwajin mai dauke da cutar ta zika da kuma samar da maganin cutar haka ita ma sakataren sashen kiwon lafiya da walwalan jama'a sylvia bowell ta shaida wa manema labarai cewa tilas ne a ci gaba da wannan kokarin domin ba abu ne da za a fara tsaya ba domin yaƙi da cutar zika da na ebola wasu manya-manyan ƙalubale ne waɗanda babu wani zaɓi illa a tunkari wannan al'amari haikan rikicin da ake yi game da zaben shugaban babban kotun amurka da shugaba obama ya yi bisa ga dukkan alamu ba ranar kawo karshen sa domin har yanzu ana ta da jijiyar wuya a majalisar dokokin ta amurka game da wannan batu yayin da wannan lamari ke faruwa a majalisar ta dokokin amurka haka kuma shi zaben na obama wato mai shari'a merrick garland yana ci gaba da ganawa da sanatoci sai kuma a waje ɗaya muhawara game da wannan zaɓe nasa yana ci gaba da haifar da nunawa juna yatsa akan ra'ayinsu 'yan majalisun mataimakin shugaban 'yan majalisar jam'iyyar democrat dick durbin ya ce kin da 'yan jam'iyyar republican suka yi na ganin sun amince da zaben garland yunkuri ne na kamfe game da haramta ikon da shugaba obama yake da shi na zaben babban alkalin alkalan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin ne daga matsalar karancin mai a Najeriya amma za mu ɗauko hancin rahoton ne daga jamhuriyar Nijar. Inda jama'a ƙasar suka fara nuna ƙorafinsu dangane da karancin man na Najeriya wanda ya haifar da matsalar karancin wutar lantarki a Nijar ɗin da ke makwabtaka da ƙasar ta Najeriya. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani daga Yamai. kamfanin wutar lantarkin kasar ta nijar nishelek shine ya sanar cewa matsalar daukewar wutar lantarkin da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a kasar ta nijar wani abu ne da ya samo asali daga halin karancin man fetur da iskar gas din da najeriya ta fada a 'yan makonnin nan sanarwar kamfanin wutar lantarkin na kasar nijar ta ci gaba da cewa sakamakon rashin wadatar man sarrafawa domin samun makamashi ya sanya abokan hulɗarsa na najeriya ta kaita karfin wutar da suka saba aikowa domin bukatun al'ummar wannan ƙasa daga cikin yankuna takwas na jamhuriyar nijar jihar agadas kaɗai ce ke samar da wutar lantarki ta ƙashin kanta yayin da sauran jihohin ke dogaro da wutar najeriya tun dai matsalar ta fara haifar da damuwa a wurin jama'a masu sana'ar kayan sanyi da ma magidanta. Ka kwana ba da wuta ka kwana sabro na cizon Yau ina dalili. shi kwana ne ban da wata gida na ɗiya na kuka. kuma yau ta mutu a kamun faktir jika arba'in kuma jika arba'in kuma kudi bai sauya da matsala daga nan ne a gyara mana na gyara mana shi wannan abu ka dibo na duk duniya ne ba mu kaɗai wani ne Nijar duk duniya ne ya shahi kowa a yau ma da su a Najeriya ma na wannan matsala mun shi ta a sauran makon sauran kasashe makwata duk mun shi Ka kaga kenan ba gare mu kaɗai wani ne Nijar balle mu ci a mu kaɗai ne nan yi mu abin ya hida ma ko ko mu ce wani abu ne ya kawo a'a abu ne wanda ya shahi duk duniya gaba ɗaya kin da sannu a hankali cikin kokarin mu mu talaka da niyya ga a nemo mu talaka abin da za su yi sai a zo a gyara kowa ya wadata idan babu wuta babu lahiya idan babu ruwa babu lahiya kenan gwamnati na da kalubali cikakke na ta yi kokari ta kiyaye da wannan hatsari na wuta washin menene ke kawo shi yan kasuwa dai masu sai da solani masu sai da wannan fulekin kinnan masu sai da dondon masu sai da kihi suna da asara cikakka mai yawa wadda gwamnati kuma ba ta iya biyan su mu mutane population muna da koma ba saboda rashin lahiya na samuwa idan zahi yayi yawa yara waɗanda aka aihuwa ƙanana suna samun matsala idan zahi yayi yawa to kaga ai wannan cikakken koma baya ne na isa a cibiyar kamfanin na Nijelek domin neman karin bayani amma kuma shugabannin kamfanin suka ce dukkan abubuwan da za su faɗa na rubuce cikin sanarwar da suka rarrabawa 'yan jarida kofinta a kokarin neman akuwar jama'a mabukatan wutar lantarki kamfanin nijelek a wannan sanarwa ya jaddada cewa injinan da ya mallaka ba za su isa a samu wadatacciyar wutar lantarki ba saboda haka kamfanin ya shawarci jama'a su ci gaba da haƙuri har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita a tashoshin samar da makamashin tarayyar najeriya abin nufi matsala ce da kamfanin ke ganin ba za a shawo kanta ba a yau ko gobe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ifan allah talaka bawan allah bawan allah talaka bawan allah in kana da shi To a Najeriya kwanaki kaɗan bayan da hukumomin tsaro suka yi ikirarin cafke Khalid Albarnawi shugaban kungiyar Ansar Mita da ƙayar baya. Yanzu an kula sun fara karkata ne kan inda za a hukunta shi kamar yadda wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Kaya ya fara da tambaya a wannan rahoto nasa. Shin Najeriya ya dace ta hukunta Albarnawi ko Amurka? ita ce tambayar da nema masanin tsarin mulki barista luka haruna tunda a nan ƙasa aka kama shi kuma a nan ya yi laifi in ya taɓa yin laifi a amerika ko a wani bangare na duniya wanda ake neman sa an sa shi under wanted list an ga an kama shi a nan dokar najeriya ta ba wa ƙasan nan dama ta yi masa shari'a a nan a hukunta shi in an hukunta shi ya gama wa'adin hukunci da aka yi masa nan kuma za a iya miƙa shi wa wani ƙasa sannan su ma in suna da magana da shi za su iya yi za a iya neman sa ne kawai idan da ya zama ya aikata laifi a waccar kasar kenan inda ya zo kasan nan bai aikata laifi a nan ba ya aikata laifi a wani kasa ya gudu to wancan kasan suna da daman su neme shi a hannun wannan kasa na najeriya kamar za ka tuna lokacin da aka samu sanata buruji lokacin da aka zaɓe shi a najeriya an ce ya taɓa yin laifi a amerika kuma sun daɗe suna neman sa tunda mu bai yi mana laifi a nan ba ba mu da wani matsala da shi to a nan abin da ya kamata a yi shine sai a miƙa shi inda ake tuhuman yana da laifi sannan a yi masa shari'a a kun amma in ya yi laifi a nan da can inda aka kama shi sai sun yi masa hukunci damke jigo a kungiyar boko haram albarnawi ya zama abin alfahari ga jami'an tsaron najeriya duk da lokaci guda boko haram na fidda wasu sakonnin da ke nuna suna nan kuma mu baya a sunanan ga abubakar shekau albarnawi dai wanda aka yi nasarar damke sha jihar kogi ya zama abin farautar jami'an tsaron najeriya da na amurka ga mai sharhi kan lamuran siyasa abdulrahman abu hamisu ya ce wannan gagarumar nasara ce ga gwamnatin najeriya in kai lakari da abin da ya faru can baya wanda kullum ana koke-koke na bumabumin da ake sojojin najeriya ma kansu suna neman yadda za su yi su tsira da rayukansu wanda ya sa in aka bi su sukan gudu su shiga niger ko kuma su shiga chadi to tunda har an samu nasara an samu an rage wayannan bama-baman da ayoyin ma da aka rufe can baya borno da yobe da adamawa an bubude su wadanda ma suka gudu yan gudu ijira da suka bar garurukansu da kauyukansu suka dawo wato cikin birni sun samu suna komawa wannan ya nuna cewa an samu ci gaba fiye da abin da ake ciki can baya har a ce ma an kama shi albarnawi din ma ya nuna cewa yaki da boko haram ya ci gaba shin kama manyan yan boko haram ne nasara ko ci gaba da amintar da garuruwa da dazukan da da boko haram suka yi tun gane nasarar babban abin da mutane ke son gani shine a kwana a tashi ba a ji a kowane bangaren najeriya jinin waɗanda ba su yi kowa laifi ya zuba ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla da nasiru adamu kaya to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wacce ƙasa kuke ganin ya kamata ta rika tuhuma shugabannin ƙungiyar boko haram ƙasar da suka aikata laifin da ake zargin su ko kuma ƙasashe kamar su amurka da suke neman su ruwa a jallo amma kafin nan ga waƙar marigaya sani aliyu dandawo mu shakata da ita shehu kan giwa mai ne a riƙon gargiya ne na sarkin kudu kamar ya do. a zamanin ka kowa ya samu arziki hawa ne ba ya kyashin tsaya mu kan mun ga canji da ya ja zakwato don raya ka yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Nasarawa, wane ne akan layi? Eh, Sale abdulgadir ne daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To, Malam Sale muna maka barka da zuwa, menene ra'ayinka? Eh, ta gaskiya ra'ayina kan irin wayannan ba daga nan masu a nan irin kamar su boko haram din nan to ba iyakan afirka kaɗai za a tsaya a ce za a magance wannan abubuwa ba saboda gaskiya idan aka ce iyakan afirka ne yanzu gaskiya boko haram ya so ya fi karfin afirka don gaskiya ba an haɗa da kafa abin nan kasashe kamar na irin ko amerika haka to idan aka harhaɗa ni ina gani a shawari na kila ina ga kaman za a fi samun cin kai abubuwan na eh, malam salam muna batu ne kan eh, shin kamata yi waɗanda kamar misali su shugabannin kungiyar ta boko haram a dinga kai su kasashe irin na kaman amurka domin hukunta su ko kuwa a basu a nan inda aka kama su suke aikata laifukan gaskiya idan aka yi a gaskiya kan yadda suke aikata laifuka a gaskiya ba za a samu shin gaba abubuwan domin duk irin waɗanda ake ta kama tun daga baya hakan nan kaga da kaman ana kai su irin kasashen waje to gaskiya za a fi hukunta su sosai sosai ni a ganin abin nan ra'ayi na kenan. Mun gode Malam Salih yanzu dai muna jihar ta Nasarawa wane ne a kan layi? To alhamdulillah Garba Salih likitan rediyo ne daga jihar Nasarawa. To Malam Garba muna jinka. ka. To a gaskiya waɗanda ake kamawa ɗin nan ko waɗanda suka mika wuya. Daidai ne a ce an kula da su sosai ta kowane bangare musamman mu mutane mu duba mu ga yadda yanayin su yake. Kuma ita gwamnati gaskiya ta nuna tsaro sosai da kuma shawo hankali jawo hankali su zama mutane na kwarai. Ba wai a Najeriya kawai ba a'a kasashen afirka gaba ɗaya su shiga cikin wannan al'amarin domin a daidaita wannan abu gaskiya mun yaba wa gwamnatin najeriya kan kokarin da yi mun gode kwarai malam garba bari mu je jihar sokoto wane ne akan layi assalamu alaikum mai magana ta a bakar ilan yaki wa alaikum salam muna jin kamalan kabiru a gaskiya farko da ina jinjina ga ainihin sojojinmu da kuma sauran jami'an tsaro akan kokarin da suka yi na ainihin gaskiya irin waɗannan da ake ruwa a jallo sannan ni shawara ta ya kamata a ce a musu hukunci nan najeriya inda suka aikata waɗannan laifuka domin zai zama darasi ga ainihin waɗanda ke kokarin sa kansu kashin jama'a ba gaira ba sabas sai su wata kasashe ana iya ɗaukar tsawon lokaci a yanke musu hukunci ba amma idan aka bar nan kasar da suka aikata wannan abun duk da najeriya mahukuntan mu suna da ainihin kamanta gaskiya da adalci da ina ganin in allah ya so haka zai sa a kawo ƙarshen sanadiyar boko haram insha allahu mun gode malam kabiru bari mu je jos wane ne a kan layi Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Lato Kandahar. To Alhaji Babaji muna jin ka. Wannan mutumin da aka kama ni ina roƙon gwamnati amma hukunci a nan Najeriya. Hmm. Kar a yadda a kai shi Amerika. Menene? Abin da za a mar a nan gida kuma na roƙon gwamnatin tare da sa ido a gidan kurkukun da yake. Eh, Kar a zo a cire shi a cutar da mu. Alhaji Babaji eh, kamar menene dalilin ka da ya ce ka ce kada a mika shi ga Amurka eh, ganin cewa tana neman shiruwa a Jallo ita ma. Yawwa waɗannan jami'an tsaron mai sun da himma saboda Allah ya kawo wanda zai maganin sa shugaban kasar mu wanda baya wasa. Shi yasa muke sa mana maganin sa anan shi ma shekau Allah da sai ya shiga hannu. A hukunta sa nan kuma gidan kurkuku ba sa jami'an tsaro sosai inna ba za a samu a cire wannan mutumin ba ya gudu alhaji babaji kenan daga jos jihar plateau bari mu sake komawa jihar sokoto wane ne a kan layi musa ne daga sokoto malam musa muna jin ka a dan ra'ayi ra'ayina kenan akan waɗannan da ake kama a hukunta su a wannan ƙasar najeriya hmm. gama inda suka laifi to na ya kamata a hukunta su hmm. ra'ayina to Allah mun gode musa daga jihar sokoto najeriya kuma na ga da yake layi ya mana tangarda tun tashin farkon daukan wayoyinku a nan za mu dakata baki daya da wato ɗaukan wayoyinku muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. kafar matan ghana ta black prince ta sha alwashin murkushe kungiyar matan tunisia a wasan shiga gasar matan afirka da za su yi a yau a can kasar ta tunisia black prince ta ghana ta isa birnin tunis ne domin yin wasan farko na shiga gasar cin kofin mata na nahiyar afirka inda suka lashi takobin doke ta farorin nasu sa'annan daga bisani za a yi wasa na biyu a ranar talata a sabon mako a birnin accra yan wasan kungiyar matan ta black queens suna kokawa a kan kudaden su da suka makale a hannun hukumar kwallon kafa a lokacin da suka yi wasannin gasar all african games ta wannan shekara nasara amma duk da hakan dai sun ce za su yi kokarin ganin cewa sun doke 'yan tunisiyar a wasan premier league din ghana kuwa kuma su asante kwatakwa da tafi kowa tarihi a wasannin premier league din ghana a halin yanzu ita ce karkashin kungiyoyin premier league din kuma uban kungiyar babban sarkin asante ko a sai na biyu ya kwatanta wannan al'amari da abun fargaba otun ko ya yi wannan tsokaci na a lokacin da ya kai wa 'yan wasan ziyarar bazata a filin tirenin nasu tun dai aka riga aka yi wasannin shida na premier league din ghana amma dai maki biyar kacal ne kwatakwa ta samu a maimakon maki goma sha takwas wannan abu ya sa sarkin asanti otunfo osai yana shan kira nan da can wannan hakan ya tilasta masa yin wannan ziyarar bazata a filin training din kotoko a birnin kumasi ministan harkokin matasa da wasanni a kasar najeriya solomon Dalo da shugabannin hukumar nff suna nan suna ɗaukar shawarwari akan yalla ko za a dauko coach daga kasar waje da horar da yan wasan super eagles ko a'a a yayin da ministan yake nema a gabatar masa da rahoto akan harkokin kungiyar kafin yake hukunci akan irin coach din da za a dauka ita kuwa hukumar nff ta ce ta fara tattaunawa da wani dan kasar waje da zai horar da super eagles da yake zantawa da manema labarai bayan wata zama da hukumar nff din a babban filin wasan kasar a birnin birnin abuja minista dalon ya yi tsayin daka cewa sai ya samu cikakken rahoto akan harkokin kungiyar ta super eagles kafin a tsaida shawarar daukar sabon kudin super eagles a wata sabuwa kuma ministan matasa da wasanni na kasar najeriya solomon dalon ya umarci hukumar nff da ta gaggauta biyan basussukan coach coach din super eagles da sauran jami'an kungiyar ta super eagles wanda suka makale a wurin su umarnin da ministan ya biyo bayan wata zamani da ya da shugabannin hukumar nff a babban filin wasan kasar a birnin abuja ministan ya shaida wa yan jarida cewa hukumar sa ta samu labarin an biya baki ɗayan kuɗaɗen yan wasa wanda suka makale zuwa ranar litinin amma har yau dai akwai matsaloli wurin biyan albashin jama'an kungiyar yanzu kuma sai sharhin murir amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Najeriya babba ƙasa ce mai yawan ƙabilu daban-daban da ƙungiyoyin fararen hula masu tasiri wadda kuma ke da al'adu masu tarihi. haka kuma ƙasa ce wadda Allah ya mata albarka da kayayyakin da za su haɓaka tattalin arzikinta ƙasar Amurka na son ganin Najeriya ta ci gaba. Dalilin da ya sa kenan Amurka da Najeriya suka ƙara farfadowa da shirin nan da zai ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yadda za su amfana da fannoni daban-daban. Yayin wani taro da ƙasashen biyu suka yi a ƙarƙashin wannan shiri a baya-bayan nan a watan Maris. sakataren harkokin wajen amurka jan Keri, ya ce sun samu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ƙudiri aniyar faɗaɗa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sakatare Keri ya ƙara da cewa wannan shekara kaɗai tallafin da amurka ke baiwa najeriya zai haura dala miliyan 600 kaso mafi girma na wannan kuɗi za a yi amfani da shi ne wajen yaƙi da cutar hiv wato aids mai kare garkuwar jiki da cutar tarin tb da kuma malaria. Sannan wasu ƙarin kuɗaɗen za su fi mai da hankali ne a wajen ƙarfafa fannin samar da wutar lantarki a ƙarƙashin shirin Obama na bunƙasa wutar lantarki a Afirka. Baya ga haka, shirin noma na samar da abinci domin gaba zai ƙara bunƙasa fannin noma tare da faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga musamman ga mutanen karkara. Sakatare Kerry ya ce amurka za ta yi aiki ka kafaɗa da ka kafaɗa da najeriya domin magance matsalar da ke hana ci gaban ga al'umma musamman ma a arewacin ƙasar inda rashin samun dama ke haifar da ci baya inda kuma ƙungiyar boko haram ta kashe dubban mutane tare da ɗaiɗaita rayuwar wasu miliyoyi saboda haka amurka za ta tallafa wa najeriya a ƙoƙarinta na ganin ta kawo ƙarshen boko haram da kuma gano musabbabin abin da ya haifar da ƙungiyar tare da abin da yake taimaka mata wajen ɗaukan mayaka. Wannan ya haɗa da shugabanci na gari, ƙirƙirar ayyukan yi masu kyau da magance matsalar cin hanci da rashawa. Sakatare Kerry ya ce aniyarmu ita ce mu shata wata hanyar ƙarfafa dangantaka a dukkanin waɗannan fannoni. Sai dai ya ƙara da cewa waɗannan sauye-sauye ba wai za su samu ne tashi ɗaya ba, za dai su nuna hanyar da ya kamata a dosa. Wannan kuma yana da muhimmanci ga Najeriya da Amurka. Kuma bari na fito baro-baro na faɗa idan har muka samu nasarar cimma wannan buri, lallai za mu samar da sauyi a duniya. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma sai labarai a takaice. hukumar ba da agajin gaggawa ta amurka ta ce ta kara samar da wani sabon manhajan wayar hannu wannan sabuwar manhajan za ta baiwa mai amfani da ita damar aikiwa da sako ga mutane yana mai tunatar da su akan su ɗauki matakin kaucewa aukuwan bala'i a gidajensu ko kuma ga iyalansu haka kuma masu amfani da wannan manhajan za su iya samun sakon zama cikin shirin ko ta kwana domin yiwuwar akwai wani haɗari ciki ko har da alamun nuna hayaƙi yau ne rundunar 'yan sandan switzerland ta kai samame ga ofishin hukumar kwallon kafa ta tarayyar turai bayan da aka bayyana cewa sunan tsohon sakataren hukumar ta ufa gianni infantino na cikin wanda ya fito a saman sunayen nan na panama hukumar kwallon kafa ta ce ba shakka yau sun karbi bakoncin rundunar 'yan sandan kasar swiss waɗanda suka zo da izinin binciken ofishin nasu hukumar ufa ta ce ta miƙa waɗannan 'yan sandan takardun da ke ɗauke da cikakken bayanin yarjejeniyar kwangilan da aka cimwa tsakanin hukumar da wasu gidajen talabijin biyu da sunan su ya fito cikin batun sama da faɗi da aka yi da kuɗi a binciken da ake yi na hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar white house ya faɗa yau cewa gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba barack obama za ta karkata akalan wasu kuɗaɗe har dala miliyan 600 daga yaƙi da cutar ebola zuwa yaƙi da kare bazuwar cutar zika jami'in ya ce waɗannan kuɗaɗen ba za su isa biyan buƙatar yaƙi da cutar ta zika ba sai dai a ɗauki matakin wucin gadi kafin majalisar dokokin kasar su amince da ƙarin kasafin da gwamnati ta nema wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin babban darakta mai kula da kasafin kuɗi sound da novan yanzu haka dai fadar white house ta miƙa neman ƙarin kasafin kuɗi har dala biliyan ɗaya da digo tara To masu sauraro duka-duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau baki daya amma za mu sake da gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawaga abokanan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu Mr. Aidan. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.